قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب لبس الحرير wasirashihi lirrijali yace babin da ke bayanin hukuncin yin amfani da hare saka tufan alhari ko a shimfida a zauna ko a yi ado da shi a zauna amma yake lirrijali sai kawo haidi yace wannan hukuncin da wannan hukuncin da za a yi dangane da maza ne mata ba su cikin wannan hukunci dan su an halatta musu yi amfani da alhari su saura ko su yi ne da ne haka ne ko sa'annan kuma sai ce wa qadri ma yajuzu minhu to maza da aka hana su yin amfani da alhari akwai gwargwadon abin da aka ba su izini za ka iya yin amfani da shi a cikin rigar ko tufarka na alhari amin da imam al-bukhari ke faɗa ke babu lubsil hariri wa firashihi babin da ke bayanin hukuncin sa tufan alhari babin da ke bayanin hukuncin amfani da shi ko ka zauna ko ka kwanta ko ka yi sa'an nan sai ce lin rijali amma fa wannan hukunci da ake magana dangane da maza ne ta kai ban da mata dan sai ce lin rijali ai kaidi kenan ko ya kayyade ce maza to mata sun fita ciki kenan to sa'an nan sai fa kare cewa wa qadri ma yajuzu min ma'ana maza da aka hana din an ba su izini su amfani da shi wani lokaci amma gwargwadon yaya aka ba su ka sa rigar alhari ko rabi ya zama alhari ko ɗaya bisa uku zama alhari ko gwargwadon menene shine za a bayyana إن شاء الله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذربيجان يسي تكدى وزيكا تكدى سيدنا عمر يا زومنا سوسنا أذربيجان yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anil harir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali maza su amfani da alharir illa hakaza sai ya nuna haka ya ce sai ishara da yatsunka guda biyu gwargwadon fa'in yatsunka guda biyu ya halatta kai adon wuyar riganka ko hannu ko menene kada ya shige haka wa ashara bi isbi'aihi allatayn taliyan ibhama sai nuni da yatsunsa guda biyu waɗanda suke bin al-ibham al-ibham was-sababa wal-wusta wal-binsar wal-binsar al-ibham babban yatsa was-sababa yar nuni ita manzo Allah sai ake sabbaha barne me yin wal wufa ita ce wannan wal binsar ita ce wannan kusan karfi wal khinsar ita ce ta karfi haka larabawa suke fada ko qala fima alimna annahu yani al a'lam ai ya halatta kai dinka riganka kai zane ko ai kai ado wuya kada fadin ya fiye fadin ya su biyu wannan fadin ya su biyu zai fadin mai mita nawa ko kuwa eh, eh, mita nawa zai inci nawa inci ɗaya ko biyu gwargwadon ya su biyu ya sa duk za ka gari guna kasashen su makka a baya da suke sa manyan mutane ko malamai za ga an aiki wuya da alhari amma ba zai fiye fadin wannan ba tunda manzon Allah ya ba da mun gane ko duk wata wata abaya da za ka gani bakka ce ko fara ce ko menene za ka ga wuyanta an yi ne an yi ado daga ta zuwa amma ba zai suke faɗin ya su biyu ba mun gane ko to dan abin da aka bada izini ce yace wa hadha alhadith mala wannan hadisi حجة للجمهور بأن الحرير حرام على الرجال cewa harir haramun ne dangane da maza saboda an samu yansu malamai kaɗan da suka ce ya halatta wa qala an-nawawi al nawawi yace al-ijma'u in aqada ala zalika yace malamai ma sun yi ijma'i akan cewa alharir haramun ne namiji amfani da shi sai dai mace wa hakal qadi abubakar ibn al-arabi fi al-mas'ala fi al-mas'alati ashrat aqwal al-qadi ibn al-arabi al-maliki al-ma'azin shine yace mas'alan amfani da al-harir malamai sun zantar tuka guda goma a mazhabi guda goma ai akwai ibn al na kira munassara akwai ibn al-arabi shine yake manyan yake da mun gane قال يتي الأول أنه حرام على الرجال والنساء mazhabi na farko yace alharir kai haramun ne ma maza da mata duk wa huwa qawlu abdullahi ibn zubayr radiyallahu anhu ma asali mas'ala ta bi mazhabi nabi annahu halalun lil jami'i wa yanka ce da maza da mata duk ya halatta fi amfani da mun gane ko asali mazhabi na uku suka ce haramun illa fil har yace haramun ne maza su amfani da shi sai dai cikin yaki lokacin da ake yaki ko in zama da hura الرابع annahu haramun illa fi safar mazhabina mazhabina hudu waɗansu isma suka ce haramun ne yi amfani da alharin sai dai a cikin tafiya ya zama halin larura kenan ko alhamis annahu haramun illa fil marad suka ce haramun ne sai dai rashin lafiya kamar yadda aka ga wani bashi da lafiya jikin sa na kai kai ba zai yi sa abu sai alharin aka ce ya halatta sa annahu haramun illa fil ghazwi haramun ne sai dai in an je yaki ya zama ba da za a yi kenan ko asabiru annahu haramun illa fil alam wa haramun ne sai dai za a yi cuta ko ko za a yi zane irin wanda muka nuna asani annahu haramun illa fil a'la duna al mun gane ko ai istirashuhu ma'ana eh, in haramun illa a'la duna al ma'ana haramun ne sai dai in za a yi amfani da shi asa amma za a shimfida ai ado suka ce ya zama التاسع أنه حرام وإن خلط بغيره ويكفي كودا أم حتى دون أبو ما يظن حراما العاشر أنه حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره يجي حرام السيدي إن لوكس صلى يا كي ba ka da sifar da zaka yi sallah ga lokaci zai fita ya zamo ya lallai kenan ya zamo larura kenan ya halatta ka sa kai sallah dan kada ka zauna har lokaci ya fita to waɗannan sune mazhabobi guda hudu guda goma da malamai suka faɗa yasa matsala in ta zamo akwai sabani a ciki kada ka tsananta ka tsawwala har ya kai ga tashin hankali alal akalli za ka ga wasu malamai sun faɗa ya halatta duk inda ka kai da tsantsani da ilimi sun fi ka mun gane ko duk abin da ke ci sai ka ce mazhabin su marjuhi ne hujja ba su da kwakwaran hujja illa iyaka abin da za ka faɗa kenan don malam malam ya ce wa lam yu'azzab bi ittifaqin abdu fi kulli man khilafu minhu yabdu mas'ala sabani ne ko da yake malamai sun ce ma kullu khilafin ja'a mu'tabar hmm. ma kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu hazzun min an-nazar ba kowane sabani zai zo a ce tunda an yi sabani shi ma wannan magana za a saka shi cikin abin lura ba suka ce sai dai sabanin da yake da wajhat wajhat nazar yana da yana bukatar ayi lura ko kuwa yana da kyau ayi lura nazari akai to shine za a saka cikin sabani amma sabanin da yake ba dalili ba hujja ba shi da kama hujja na am ko khas suka ce a'a wannan shi ba a ce ba a saka shi sabawa kenan ba sabani ba kenan akwai bambanci tsakanin sabani da sabawa ko ko babu me ya bambanci tsakanin sabani da sabawa eh me ba mace tsakanin sabawa da sabani, ba sabani shi ne wani ya ce kaza wani ya ce kaza abinda wanda ya fada din nan magana ce da za a nazari a kai abinda wanda ya fada din nan magana ce da za a nazari a kai amma sabawa wannan ya saba ma malamai ne abinda ya fada ma ba abinda za a mai da hankali a kai قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر ونحن باذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه ورفع زهير الوسطى والصبابه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب الينا عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس منه شيء في الاخره هذا في دو wanda yasa alharir a duniya namiji ba mace ba waɗanda aka haramta musu aka ce ikaban da za a yi maka ranar lahira ba za a saka maka alharir ba ba za ka ji dadin alharir ba mun gane ko to sai malamai ma'ana in ka in ka zama dan aljanna kenan in Allah ya kaddara ka shiga aljanna babu komai zaka ji daɗi amma daɗin alharir ba za a baka ba saboda eh saboda kai amfani da shi a duniya sakamakon da za a yi maka kenan to sai malamai suka ce ai an ce wanda ya shiga aljanna ba shi da bakin ciki yaya zai ga ana jin daɗi da alharir shi ba a bashi ba sai yanzu malamai suka ce za a fitar da son wannan cikin ran to sai yasa ba zai ji dadi ba duniya حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى إيه سيدنا حذيفة ابن اليمان يا كفن المدائن فاستسقى سيني من أباك رواية فأتاه بإحسان بماء في إناء من فضة سيني إنقوا كوني قد يتاو مسا روا أتكم مودا كوكو تي كوكو كوكو قريا كوني نيني نأوان أكي دا دا azurfa فرماه به da ya karba وقال jefar wa qala sa'annan sai ya bayyana dalilin da yasa da ya karbi abin ya jefar ba wulakanci yayi ba menene yasa yace na faɗa masa so ɗaya so nawa na masa manzon Allah yayi hani ya kiyaye amfani da shi to ya shi Allah da fitar da shi wa qala sai ce inni lam armihi illa anni nahaituhu falam yantahi mun gani ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يجي عن da wa'annan baki ɗaya. gangane da maza aka ce na kafirai ne suke jin daɗi da wannan amma kai in kai hakuri ka zo ranar lahira Allah zai baka wanda ya fi wannan daɗi insha Allah ka san malamai suna bincike ko a can magana sai suka ce to wa ai an ce mutum ya shiga aljanna ba zai samu bakin ciki ba to gashi an haramta mai alhariri ai zai ji bakin ciki sai malamai suka ce za ka ce masa da suka ce in an cire son abin zuciya ka kuma wani lafiyar da shi kenan aka yi ba haka ba ne haka in ka bi sai ka gama ganganu iri kai ka sai kai karatu har ka gaba suna da dama Allah ya hore mu. Allah ya hore kuma Allah ya sa albarka cikin kwakwalwar wannan kwakwalwa da kake gani duk sa'an da ka sarrafa ta cikin ilimi duk sa'an da ka sarrafa ta cikin ilimi ba za ta cutu ba duk wahalar da ta sha kana dainawa sai ta dawo yadda take amma in ka je ka wahalar da ita cikin wani abu daban in wani tunani daban ba za a jima ba sai ka ga ka lura da rayuwar mutane duk baki daya in ka je ka wahalar ka a cikin wani abu daban kasuwanci ne aikin menene siyasa ce ko menene ba za a bata lokaci ba sai ka ta ce maka amma in cikin ilimi ne duk wahalar da ka bata kana zainawa sai ka dawo yadda ta normal ka dawo yadda ba za ka haka ka sake kuma haka za ma'ana da wahala ta kirkice maka saboda hakkin ilimi ko قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول يتناجي ابن الزبير ينا خطبة ينا فدرسي قال محمد صلى الله عليه وسلم man labisa al-harira fi dunya duk wanda ya sa al-hariri a duniya lam yalbasu fil akhirah ba za a bashi jin dadin al-hariri ba a lahira قال حدثنا علي بن الجاج قال اخبرنا شعبه عن ابي سفيان خليفه بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث أن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير امرأة ابن حطان يشينا تنبينا عائشة دنغني على الحرير فقالت تفتي ائت ابن عباس فسأله تفتي كجور ابن عباس تتنبيه قال فسألته بين جور عبد الله بن عباس تتنبيه فقال سل ابن عمر جيكك تنبي ابن عمر mun gane ko nana aisha take matan manzon Allah da ta mai ruwa manzon Allah yake to hadisi da ita yake amma da aka tambaye ta sai take da tambaye ibn Abbas mm. da aka tambaye ibn Abbas shi ma kowa ya san habrul umma yace da tambaye ibn Umar ba wani abu bane wajen su ba ya rage musu komai sai ne kara musu daraja mun gane ko قال فسألت ابن Umara. sai na tambayi ibn Umar faƙala sai ce akbarani abu hafsin ya ne umar ibn al-khattab mahaifinsa ya ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له أي ولد دك باشد ربو الآخرة شيكي سا الحرير الدنيا في الآخرة فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم سينك يا إدكسيا أي سيدنا عمر بذيك بين من الله قريبا صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث باب من مس الحرير من غير لبس امام البخاري يقول an ce alharir haramun ne namiji saka ko to menene hukuncin ita dauki alharir karka da hannun ka taba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba saboda me a wannan darura kenan ba shine da yake ya halatta shi ne wai in mutum ba shi da lafiya za a yi fata miki wannan hukunci da banki da wannan wanda ke da lafiya ya haramta ba babu darura babu wata wani dalili bai halatta ba sai ka kama alhari ka dauka ka taba kai ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda me manzo Allah ya a wannan an halatta ne ba ba ba abin da hukunci sa daban yace wai dan ake gurgurun ya sabi wannan ai ba su ba bane amfani kai sakawa maka yi me dalili yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Na Umar kyautar alhari Na Umar ya dauka a hannu ko to an samu hujja ko ba samu ba ya isa ya zama dalili ko bai isa ba to haka ake dalili ce wa yurwa fihi an zubaydi an zuhri an anas an nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال يتي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير أنبا من زم الله صلى الله عليه وسلم تفاة الحرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه sai muka zo mu taba nan muna mamaki wannan abin yana da kyau yaya yake a a taba wannan da manzo Allah ya ganta ce mamakin kyan wannan abin kuke yi ai manajilu Usman bin Mas'ud kenan ko Sa'ad bin Mu'az yace ai tsimma hankali kenan ko da haifiki kenan ko a bin mu'az zai amfani da shi ranar lahira yake ya wannan kyau to imam bukhari sai ya fahimci wannan alharir ne aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ainihin alharir an hana ta kai amfani da shi ne jikin sa ba na jasa ba ai ba na ta bane ko ya hana ta aka kada ka saka da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi suka kama su taba nan suna mamakin kyauta mm. to ina mahallin shayi da imam al-bukhari manzo Allah yana kallon su suna amsana saba al-harim bai hana su ba mm. ba shine ma ubi fa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir wannan yana cikin ne kenan takriri ko yana cikin zai iya daukan fi'li ko ba zai iya dauka ba an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ko bai karba ba ya zama ne kenan fi'li mm. ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا وأن الحرير نيك برجي كويتي مكو شو القليلة شو لدوتي لمنيني قلنا نعم مكتئين to wanda ba yi da rigan kaza kaza kaza dan ya ga alhari da ake burge shi kana sai manzo Allah ce ku kwantar da hankalin ku ka bi Allah da kyau ranar lahira Allah zai baka abin da yake haka menene dalili yake manadilu sa'ad bin mu'az fil jannati khairun min hadha to wannan khas ne da sa'ad bin mu'az ko duk wanda Allah zai iya bani amun ne ko ba ba amun bane amun ne kowa Allah zai iya bani ko menene dalili aiki ko babu firashil harim babin da ke bayanin shimfida alharim a shimfida don sallah ko don zama ko don ado ya halatta ko bai halatta ba hal huwa haramun kalubbi amla wa hukmu annahu haram kalubbi wa fi khilaf nazkuru insha Allah wa qala huwa wani babban malam yace da fasa ko ka shimfida duk hukuncin sa yana قال حدثنا Aliyu. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب من ذا الله يحنى مشاروع أتكم مودا كوكو في نزيناريا والفضة كون أزرفا wa an nakuda fiha kuma ya hane mu ci abinci a ciki wa an lubsul harir ya hane mu musfaka tufan alharir wa dibaj wa an najlifa alai mahallu shahid kenan ko babu lubsul qisi alqasi au alqisi babin da ke bayanin hukuncin saka irin wannan sifa ta alharir wacce ake saka ta daga kasan a masar وقال عاصم عن ابي برده قال قلت لعلي ما القسطيه ميتيتي القسطيه ان ولمن تفا قال تيتي ثياب اتتنا من الشام او من مصر وتقريبا تفاتي da take zuwa mana daga birnin sham ko misra mudalla'atan fiha harirun wa fiha amsal al-usrun mutuba ce da take zuwa ana mata ado da alharir ko a zane da alharin sabanin wannan da aka bada izini wannan sai a yi zane zanen a ciki fiye da wannan abu fiye da wanda aka bada izini wal mithra kanat والميسرة nisau tasna'uhu akwai ana yin amfani da shi أي أي mataki ko ai abin za a da kan sirri ko abin za a zauna mata suke amfani da shi suna yi suna shirya ma mazan su wajen zama ko ado كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل الخصائف يصفرنها كيف صامت كلا أصفر فصفت هكا kwatankwacin katifa katifa ya ce sifa da za a yi ai mata zane a yi mata ado in adon bai shige ya tsabi ba kamar yadda muka fada da alhari ya halatta amma in ya shige haka ya shiga cikin haramci وقال جرير أن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة والميسرة يتي جلود السباء يتي أبن أجل كما الميسرة ويفات فات الزاكي وزاكيا لذا أجيني أنا أمفاني لسو وانك في آآ بأنا نبي لفات الزاكيا بس وانا تفسير بعد دبن قال أبو عبد الله هاشم أكثر وأفه في الميسرة قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن اشعث عن اشعث ابن ابي الشعفاء قال حدثنا معاويه ابن سويد ابن مقر ابن مقرن عن البراء بن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمر والقسي من الله يا حنيم yin amfani da tufan alharir wanda ke jajaye da kuma alqisi wa tufan alharir irin wacce ake tahowa da ita daga birnin Sham ko birnin Masar باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة يتي باب inda aka yi sassauci ma namiji zai yi amfani da tufan alhayi saboda wata cuta da ke jikinsa jikinsa ba zai iya ɗaukan wata irin tufa ba sai alhayi ya zama ne kenan ya zama zarura kenan wa qad fassala lakum ma harama alaykum illa ma turirtum ilayhi ma haka yake ba قال حدثني محمد قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا شوبه عن قتاده عن انس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لشدكة بهما باب الحرير للنساء باب اللي بيان حلقة أمفاني الحرير دنغني لماتا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وحول السند قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال an karbo daga sayyiduna aliyun ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كسان النبي صلى الله عليه وسلم قلة سيرا يقول من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا باني وتتفى الحرير فخرجت فيها فين السكا نفتو فرأيت الغضب في وجهي لما زعل الله يقدر في قاتري ما نبي ذاك الذي حلت رجل فشققتها بين نسائي سيدنا عليه في سيدنا جين قاعدة نربى نبى ما تنجدانا وما تسر آئسة كوكو دنجل كما don yake bayyana nisa'i tsakanin matarsa lokacin na na Fatima ما تسر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع سيدنا عمر يجوى تشفى من شو الحرير أنا سيروى فقال سيدي يا رسول الله يا من زم الله صلى الله عليه وسلم لو ابتع لو ابتعتها تلبسها للوقت اذا اتوك والجمعه. يا سيدنا عمر يا من الله صلى الله عليه وسلم ولا صفة تنا بالشوك من سادات من من إلى ما داكاته in ka manyan baki suka zo waga manyan baki suka zo ka saka ka karbe su ko in za ka yi sallar juma'a ko sallar idi ka saka ka yi mutane kutuba mun gane ko a ce ana san zaka karbi manyan mutane ka ci ado ka sa riga mai kyau ana san zaka sallar juma'a ko sallar idi ko wata sallah ne yace khudu zinatakum inda kulli masjid abinda ake so kenan ko yace khudu zinatakum inda kulli masjid ina ma'ana khudu zinatakum inda kulli masjid ma'ana duk sa'an da zaka yi sallah kai ne kai ado ma ina ma'ana ado ka sa riga mai kyau mai tsafta ko safo ko ko wankakke wanda aka yi jara? mun gane ko abin da ake so kenan duk sa'an da za ka yi sallah to amma in mutum na shan wahala duk sa'an da lokacin da zai yi sallah in ka tashi ka sa riga da sai sun sa al'aurar ko ba hula ko da hula kai sallah sallah ka sai mun gane ko amma abin da ake so za ka gana da wane ne za ka gana da Allah ba sarkin garin ko gwamnan ko za ka gana da shi ya kake sai ka dauko ne sai wace aka aka tara za a kai wanki sai wace ne sai kai ma ka koya akwati in adda biyu ne in adda takwas in wanda ya ko menene sai ka ci ado tukunna to ina ga za ka gana da Allah madaukakin nan ba bai aula ko abin da ya fi dare su to amma sai kana shan wahala duk sa'an da ka tashi za ka yi sallah sai ga shedan yana tsallake hannunsa sai ka je sai ka dau waɗanda kifar da suke da shi za a kai wanki shine yake baka zai baka izini ka dauko ka sa kai sallah to waɗannan da kan aka gode su masu kyau masu kyalli na jajja da mene da su ba za a gana da Allah cikin su ba eh ma'ana suna da nasu aikin da za a yi in za a fita in za a je unguwar za to in kana so kai adalci mana sai kai guda biyu masu kyau kyawawa guda biyu wacce za ka fita da ita ka je ka haɗu da mutane kuma irin ta kuma tana ajiye kyau in ka tashi sallah ai kai adalci tsakanin Allah da bayan sa akalla kai ko in ba za ka iya gabatar da ibada na sallah ba sai ka sa wata kufar ita ma mai kyau sabuwa tana ajiye ko ko ka ikari riguna waɗannan na sallah ne ba za ka ji da su guguwa ba masu kyau kyawawa kada kyau ya gaza wa'annan za ka sa suna nan ajiye ta san duk sa'an da ka tashi sai ka ɗauka kai sallah sai ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da ka sai wannan kifa in za ka yi kutuba juma'a ko sallar idi ka yi kutuba ka saka ko kuwa in manyan baki suka zo za ka su qala sai man Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma adahu yace inna ma yalbasu hadhihi yace ai wa'anda ba da rabo lahira su damu da wa'annan tufa wa anna nabiy sallallahu alaihi zalika umara a sai na umar yace manzo Allah ga tufan alhariri ne kyau yara a tsaya mana da kai kaza sai manzo Allah ce ai waɗanda ba su da rabo lafiya su fasa wannan sifa ana nan wata rana sai ga manzo Allah ya aiko ma sayyidina umar irin wannan tufa kullatan yara aka alhariri aka ce sai na umar manzo Allah ya a baka فقال عمر يا سيدنا عمر يا سيا yanzu na cikin wanda ba su karbo lafiya ke ga abin da dai manzon Allah ya faɗa nake manzon Allah ya ga abin da ya faɗa kuma ga shi manzon Allah ya aiko min me ya kamata a yi eh sai ko sai ya zo ya ce فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت إذا يا من الله كباني والله أما كنا جاء بينك فلا قدر والله أي كاتب تفاتك إلا باك دربو فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها لا أيكو مكني كوك سير كي أمفاني لكل كوك دوكا كبا ولي كي توكاري كوك با ما تنسى كوك يا هلا تقولي هلا كبا قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك انه راى انه راى على ام كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء انس بن مالك يا yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu kulsum tana saye da sifa ta alharir mun gane ko أم كلثوم إذا شيء ما سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دارت زمن من الله صلى الله عليه وسلم في سنة سبع من الهجرة فأنهما وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم يا أما الله إذا مات يا أما الله إذا زينب رضي الله عنه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبخل امام البخاري في باب لك بيان cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cewa lallai sai shadda sai mai tsada sai kaza sai kaza sai kaza kuma baya cewa a'a sai tsumma sai wace ba sai a'a abin ya sauwaka, da shi manzon Allah ke amfani mun gane ko abin da ya sawwaka da shi manzon Allah ke amfani to shine yake sai ya tabbatar mana da haka sai ya dauko wani hadisi mai tsawo dan ya bayyana muna mahallin shahi yanzu za mu gamu gamu da sayyidina Umar a gida shi da matarsa za mu gamu gamu da sayyidina Umar a gidan manzon Allah shi da matan manzon Allah za mu gamu ga sayyidina Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu yanzu na insha Allah za mu je Madina ko insha Allah amma da mu da biyu ko قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد اي يحيى بن سعيد عن عبيد بن هنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة سيدنا عبد الله بن عباس يقول نا زونا شكرا اي شر وانا اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم يتي شكرا اي ina son in tambayi sayyidina Umar cikin matan manzon Allah su wane ne waɗanda suka yi taimake ce ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko yace duk sa'an da naga sayyidina Umar sai kwarjini ya sa na kasa tambayar faja'altu ahabu فنزل يوما manzilan yace sai ana tafiya wata rana ko hanyar makani ko za a ko da a dawo sai sai na umar aka yada zango da sai na umar ya je shiga wani tsurkuci cikin tsakanin bishiyoyi ya je biya bukatarsa ya dawo to sai sai na abdullahi dan abbas yake yanzu dama ta samu da zan tambayi sai na umar abin da nake so tunda zan zuba masa ruwa yayi alwala ai akwai daman hira kenan ba haka bane فدخل الأراك فلما خرج سألت الأراك دخل بين أشجار الأراك شجرة الأراك falamma kharaja sa'altuhu yace da ya fito na zuba masa ruwa ina zuba masa ruwa yana alwala sai na ce wo cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne aka ce ta zahara ta alaihi mm. fa qala sai ce aishatu wa hafsa nana aisha da nana hafsa yar sayyidina abubakar da yar sayyidina umar mm. thumma qala sa'annan sai sayyidina umar ya saki zai kawo masa kisan yadda ta kasance zai ba shi ilmin ilimi sai ce kunna fil jahiliyyah sai na umar ce mu lokacin jahiliya lokacin maguzanci la na uddu nisa a shay'a mu dauki mata komai bane ba su da wani kima ba su da menene ba su da wata kima mun gane ko duk sa'an da ka ɗauki cewa mace ba komai bace ta koma jahiliya ke mu hankalci maganar sayyidina Umar fa yace kunna fil jahiliyyati mu mun kasance lokacin maguzanci lokacin jahiliya la na'uddu nisa'a shay'a ba mu mata wani abu bane mun gane ko falamma ja'a al-islamu yayin da addinin musulunci ya zo wa zakarahunna Allah Allah ya ambace su yace wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa kaza kaza ayoyi suka zo yasa duk wata mace duniya nan ta san babu abin da ya dauka da mace sai addinin musulunci duk wani tsari duk wani addini da wani tsari ma gusanci ne sai addinin musulunci kadai inna dina inda Allah mun gane ko sai na mare lokacin jahiliya mata ba komai bane da addinin musulunci ya zo Allah ya ambaci mata ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi gogayya ku yi mu'amala da su bil ma'ruf wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf haƙƙin da kake da shi a kanka ita ma tana da irin wannan haƙƙi a kanka bil ma'ruf sayyidina Umar yace ra'ayna lahunna bizalika alaina haqqan yake da haka ya faru sai muka ga lalle su ma suna da haƙƙi a kanmu yanzu darajar mata ya ɗaukaka kenan ko da ɗaukaka ba min ghairi an nudfira hunna fi shay'in min umurina ba tare da muna ba su dama suna shiga cikin al'amuran mu ba su da yawa wa kana baini wa baina mar'ati kalamu sai dan mare ce ya kasance akwai tatan baki tsakani da matata akwai wata wani abu da ya faru tsakani na da matata fa aqda liya sai ta mai masa magana da masa magana ne ne ne zafi ne sauki sai sai masa wata magana da abin da da ba za ta iya ba ba ta isa ba sai sai masa magana mai zafi fa qultu laha sai sai na marke na nake da ita wa innaki huna ke za ki kai iya faɗa min wannan magana ke kika iya faɗa min wannan magana sai ta faɗi wanda ya ji wannan ta tace ta hadha li wa na ibnatuka tuqdi nabiy sallallahu alaihi wasallam kana faɗa min wannan ga yarka sai haka take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dora masa na Umar sabon aiki mana ƴata tana nan tana gallaza manzo Allah tana fushi da manzo Allah tana fuska ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manta da ita ya tashi ya dauki leman ka ko ya abin na gwadan ka ko eh, mayafin ka ko takalmin ka ko ya kama hanya kiriyar kiriyar kiriyar bara ya ce ya kama kadda ƴarsa Gracias. in ba ka ba sai ta halaka ai shi ne san hamsa za ta iya tabata wa manzon Allah ba sai da matarsa ta faɗa masa ko wane ne kai matarka za ta faɗa ma komai ko wane ne kai kanka ka tsammani cewa ka shirya wannan sai dai Allah ya rufa mun gane ko sai na Umar kenan iya shiga hanyar shi sai kauce sai na Umar tun jahiliya har musulunci kowa ya san mace ta bata isa ba ta yi kadan amma dai Allah ya ɗaukaka darajar yace wa ajiruna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf yace sai muka ga cewa yanzu mata na da haƙƙi a kanmu har ta zo ta samu dama muna faɗa in faɗa ta faɗa ta faɗa min magana magana mai zafi kuma na tsawata mata ce ke za ki sai take kar kama haka take yi ni za ka faɗa min haka ne kar kama haka bane kana auren ƴar wasu ƴar kuma na auren ba haka bane in haka ya faru da ita wannan matan da sai na Umar wa zai ta kasara wannan matan wata musa wa ta bata wa Umar ai Umar wa ta bata wa wannan ne tsanani to yanzu sai sai na Umar ya shirya ya kama hanya fa akaitu hafsata sai yazo har gida ya shiga wurin nana hafsa فقلت لها سينتي لك إني أحذرك إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله إتي إنا فمك جرجبي إنا أو كانك في جدفة بما الله لمن زنسا كذا أقول في باتا من الله صلى الله عليه وسلم إنك كباتا من الله كم أتا من الله وتق وتق وتقدمت إليها في أذاه إتي يزو متى saboda kada ta cuci manzon Allah kar ta fata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa ataitu umma salamata yace sai ya fito ya zo wurin ummu salama shi ce na hafsa ita ma matan wace ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu laha sai ya faɗa mata ita ma yanzu kuka yi haka da manzo Allah kuka bata manzo Allah kika ja yaji matan manzo Allah sai mace za ta yi shan yaji da manzo Allah sun za ta hayyan ma fa qalat a ajam minka ya umar sai umar sallama ta ce kai umar al'amari kai na mamaki duk al'amuran mu kashi ba kuma yanzu za zaka shi tsakanin mu da manzo Allah za ka shi tsakanin mu da manzo Allah tana tsawata sau biyu da uku tana faɗa yaya za a yi ta فقالت a ajabu minka ya umar ina mamakin al'amarin ka ya umar قد دخلت في أمورنا فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فرددت تفتا تفتا تتاوى سامة لا يتفوى تتبع ليس banjewa sai ga ce uwarsa ce uwarsa ce ko za ka iya tsawa ta masa kuma za ka iya sai na umar kenan da sai na sun suka hadu da wata matsala mai wahala ƴaƴansu suka zama mai وأزواجه النبي أولى هو نيل gaban mu ne sai na abaka da sai da kafiya mani a cikin duk wanda ka zama ubansa duk wacce ta zama ubanta ba za ta taba zama wa uwarka ba duk wacce ta zama uwarka ba za ta taba zama wa ɗanka ba haka bane wannan a al'adance haka al'amari ba zai taba zama wa a dangane dangantaka wani ka ce kuma uwarka ce ko ɗanka ne ko ubanka zai taba yiwa sai ina zai cikin sai na abubakar sai na abubakar na na aiki mai take gare shi ya kuma ne sai sai na umar yace wa kana rajulun da na umma salama ta sawa ta masa ce kai umar alamar ka sai na da ban mamaki duk ko mun kashi kuma yanzu kuma zaka shiga tsakanin mu da manzo Allah zaka shiga tsakanin mu da manzo Allah ka isa da zaka baka sai ka tashi kawai ka dau abin da ka dinka hanya ko sai sai na umma sai sai na umar ya tashi kuro ba abin da yake sai kama hanya mm. a wancan riwaya ke da wurin nan hasa ko ko ya fita ya je? to ne sai yake ba da labari ya ci gaba a wannan riwayan an takaita sai aka kauce wa yansu maganganu sai aka kawo abin da ake son a faɗa mm. sai sayyidina Umar yace abin da ke faruwa shine akwai wani makoci na mutumin balan tsari mutumin Madina mm. ni da shi ke bayayya yau na je gona ko kasuwa ko kamfani ko menene shi ya sauko zo wurin manzon Allah ya karbi hadisi in na dawo da yamma shi kuma ya dawo gida ya faɗa min abin abinda manzon Allah ya faɗa yace manzon Allah yace kaza manzon Allah yace kaza ba hadasa na kiran ba gobe kuma ya je kasuwa ko gona ko kamfani ko menene ni kuma na zo makaranta ilimin da na samu da yamma za mu je mu haɗu sai na ce masa dama wanda ya je kasuwa abin da ya samu ina a jihunsa kai da ka je makaranta abin da ka samu sai ku raba ba haka bane darajar ilimi kuma baya kare duk sa'an da ka bayar duk sa'an da ka da samu kuma da haske amma ya waye isa kullum ya kira kuɗi ya bayar ba zai iya ba ma'ana yau sai na umar za shi gona ko kasuwa ko ciniki ko ko menene wannan makocinsa zai zo makaranta sai na umar ya je ya samu kuɗi ko menene ya faru zai zo gida da yamma wannan makocin ya je makaranta duk sa'an da ka je makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce ko ka samu ko baka samu ba ka samu ba haka bane in ya dawo gida wannan abin da ka samu kasuwa yana gidan a ajihunka wannan kuma abin da ka samu makaranta sai a baje sai a raba sai ka ce manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza gobe kuma shi balan tsare ya je kasuwa sai na Umar ya zo makaranta abin da ya samu sai ce manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كل شيء أنجلي من ذن الله يفتح دم أسامة حتى إيماني حتى الديني حتى الرأيوة من ذلك وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له sai sai na umar yake ai lokacin duk waɗanda ke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garu ruka na kafir ne ne al'amarin sun yi kauya ko al'amarin yana da sauki ba a shakkan to amma akwai wani sarki na gasasina shi kadai ne ke da saurin kai ana shakkar zai kawo hari amma bar da shi duk waɗanda ke kewa da manzon Allah ba a jin shakkar su ana zaune zaman aminci falam yabqa illa maliku ghassana bisham da kafin sham wa kunna nakhafu an yatiyana yake kullum muna zaune da shakkar kada ya kawo mana hari فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر سيدنا عمر يا داود daga kasuwa yana zaune gida da yamma da almuru sai ji ana doka kofa da karfi sai ya firgita sai zai ce hala ga sasinawa sun kawo hari ne sai wannan abokin sai ce a'a ba hari ga sasinawa suka kawo ba abin da yake hari da faru ba yaki suka kawo ba abin da yake wannan tsanani ya faru إنه قد هدف أمره قلت له وما هو جاء الغساني قال أعظم من ذلك إيه أي أبن لي فاروياتي فنني لأتي قصتنا سلطاو يأتي صلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أي من ذا الله يأتي ما تسا وسيدنا عمر in kai ne abinci kake ci me kake duk abin da kake sai ka daina ko ko wani ne ko me kake sai ka daina da hannun ka ba da miya kada kira hannun cikin tuwo sai ka manta ma ko kana tare da dole ko ka ga sai ka kama hanya manzo Allah ya kamata su har sana ciki zai sai na zai iya bacci abin da yasa har manzo Allah ya fici ba an bata manzo Allah bane wanda ya bata manzo Allah ya bata mawa ma'ana hafsa za ta halaka haka sai ta ji tiriyar tiriyar tiriyar ya kama hanya fa izal buka'u min hujarihinna kulliha yana kawo aure sai ga wannan ɗakin ana kuka wannan na kuka wannan na kuka na kuka duk suna kuka ai sai yana da tabbatar da cewa lallai al'amari ya faru ce mun gane ko wa idan nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'ida fi mashribatin lahu zai rinci yana bincike sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau sama bayan sa dakin sa inda yake kadaita yana nan can wa ala babil mashrubati waqifun yace bakin kofa ko benin da zaka hauka tafi akwai khadimi wanda yake tsaron kofa sai da ya bada izini a shiga fa ataituhu sai na Umar yake sai ya wurin wannan khadimi fa qultu ista'zin ka neman min izini ka ce Umar na sallama Umar na neman izini فأذن لي أولا رواية سي أكا بس إذن أولا رواية أكا سيدنا عمر يسلم أكا سيوانيني مزالة سيوانيني سيدنا عمر ba ba da izini ba an ce kai ne manzo Allah bai ba da izini ba subhanallah sai na Umar ya kama hanya ya zo masallaci ba iya zama ya dawo ka ce Umar ne ke sallama Umar ke sallama ba izini an ce Umar na sallama ba izini ina Umar zai shiga ya sake dawowa na uku sai manzo Allah ya ba shi mun gane ko to nan sai ce fa azinabi fa da yace sai ya shiga fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid kenan fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasir sai ga manzo Allah na kwance kan ne da barma kad asfara fi janbihi jikin manzon Allah ya ɗau alamomin tabarman ta asarin gurabun tabarma kamar in ka kwanta jikin ka ba su fakan tabarma kana tashi fatan jikin ka sai ka ga wani yayi alaman zanen da ke cikin tabarma shi za ka gani